يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم من أعظم واجبات الإيمان ومن أكبر أصوله وأجل قواعده فلا يكمل إيمان العبد ما لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من الدنيا وما فيها قال الله تبارك وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادتها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين فلا يقدم على محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة نفس ولا ولد ولا والد فعن عنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين فاجعل أيها المؤمن محبة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته مقدمتين على كل شيء حتى على نفسك ففي سيه البخاري عن عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له عمر يا رسول الله لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال له عمر فإنه العان يا رسول الله والله لا أنت أحب إلي من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر ومحبته صلى الله عليه وسلم من محبة الله ولوازم طاعته تعالى فمحب فمحبة, فمحبة الله جل وعلا لا تنفك عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم ففي الصحيحين عن عنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان وذكر منها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن أراد أعلى المقامات وأسمى الدرجات في جنة الرحمن مع النبيين وأهل الإحسان فعليه بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم المقتضية لطاعته واتباع عوامره والسير على هداه فهو بهذه المحبة مع من أحب ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل متى الساعة يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذا أعدت لها قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت قال أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت قال أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحب وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم أيها المسلمون لقد ضرب الصحابة رضي الله عنهم أروع الأمثلة وأحسنها في محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وتر وترجموا ذلك قولا في أفضل عبارة وعملا في أحسن سورة وبذلوا محجهم وأموالهم فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحماية الله ومن تدبر مواقفهم وقرأ سيرتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم علم معنا المحبة الحقيقة علم ما المحبة, المحبة الحقيقة للرسول صلى الله عليه وسلم فعن عمرو بن عاص رضي الله عنه قال وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له صلى الله عليه وسلم ولو سعلت أن أصفه ما ما أطقت لأني لم أكن أملأ عيني منه رواه مسلم ويعبر عن هذه المحبة العظيمة ما قاله زيد بن زيد بن جثنة رضي الله تعالى عنه حين اجتمع إليه رحض من قريش فيهم أبو سفيان فقال له حين قدم ليقتل أنشدك الله يا زيد أتحب أن محمدا عندنا الآن بمكانك تضرب عنقه وأنك في أهلك فقال والله والله ما أحب أن محمدا والله ما أحب أن محمدا الآن في مكان الذي هو فيه تصبه شوكة تعضيه وأنا جالس في أهله فقال أبو سفيان ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بارك الله لي ولكم بحديث القرآن العظيم ونفعني وإياكم لما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وقطيعة واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على أسعد الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka ya yan uwa ina yi wa kaina da ku wasici da jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala domin shine mafi alkhairin gozali da a duniyarsa da lahira zawadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab ya yan uwa khutbar ta wannan mako Huɗuba ce wadda zamu iya kiranta da bakan damiyar khutba daga cikin khutbobin da muke gabatarwa khutba ce wadda take ɗauke da al'amari wanda yake mai girma al'amarin da yake da muhimmanci a gare mu kwarai da gaske al'amarin da zai sa mu rabauta mu samu tsira da dacewa a duniyarmu da lahira domin magana ga soyayyar Allah ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ita ce magana da tafi kowace magana daɗi ita ce magana da tafi kowace magana faranta rai ita ce magana da tafi kowace magana sanya sanyi a cikin zuciya da nutsuwa da kwanciyar hankali babu shakka son annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yana daga cikin manya-manyan abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta wa mutane na daga imani son annabi sallallahu alaihi wa sallam yana daga cikin manya-manyan ginshikai wanda imani yake ginuwa a kansu bawa ba zai taɓa cika mumini mai imani ba har sai ya zamana ya fi son annabi sallallahu alaihi wa sallama fiye da son da yake yi wa duniya da abin da ke cikinka. Allah ta'ala ya ce kul in kana aba'ukum wa abna'ukum ya musu idan har ƴaƴayensu da iyayensu sun kasance wa ikhwanukum wa azwajukum da ƴan uwanku da matayanku wa ashiratukum da danginku wa amwalun iqtaraftumuha da dukiyarku wadda kuka taskance kuka ɓoye a bankuna da wuraren ajiya wa tijaratin takshawna kasadaha da kasuwancin da kuke yi kuna buƙatar riba a cikinsa wa masakinu tardawnaha da gidajenku waɗanda kuka aminta da su guest house wanda in kun shiga kuna ji kun aminta ahabba ilaikum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi ya zama na kun fi son waɗancan abubuwa guda takwas da Allah ya fifi ya bayyana kun fi son su kun fi fifita su a zuciyarku kun fi ƙaunar su fiye da Allah da manzon Allah da jihadi saboda Allah Allah sai ya ce fatarabbasu to ku yi jira hatta ya ati Allahu bi amri har sai Allah ya zo muku da ka? wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin ku sani lallai Allah baya shiryar da mutanen da suka kasance fasikai mutum baya kasancewa mumini har sai ya gabatar da san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fiye da kansa ya fi san manzon Allah fiye da ƴaƴansa ya fi san manzon Allah fiye da iyayensa sannan ne ya zama mumini anas ya rawaito hadisi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yake cewa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilayhi min waladihi wa walidi wan nas ajma'in imanin ɗayan ku baya cika har sai na fi soyuwa a gare shi ya fi so na fiye da iyayensa fiye da ɗansa fiye da mahaifansa fiye da mutane baki ɗaya bukhari da muslim sun rawaito wannan hadisi ya ƴan uwana mu mu sani cewa son manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi da yi masa ɗa'a ana gabatar da shi akan komai hatta san da kake yi wa kanka da son da nake yi wa kaina son manzan Allah yana gaba da shi sayyidina Umar Allah ya ƙara mishi yadda wata rana kamar yadda Bukhari ya rawaito hadisi daga Abdullahi bin Hisham Allah ya ƙara masa yadda yake cewa kunna ma annabi sallallahu alaihi wa sallam wa huwa akhidun bi yadi Umar bin al-Khattab yace wata rana mun kasance muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah yana rike da hannun Umar dan Khattabi Allah ya fara mishi yadda fa qala lahu Umar sai sayyidina Umar yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi yace wallahi na fi son ka fiye da komai ya rasulullah in ban da kaina son da nake yi maka ne kadai ya dara da nake wa kaina shi kadai ya dara da nake ma ya manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace la wallazi nafsi biyadihi ya umar a'a na rantse da wanda ina yake hannunsa ya umar ba haka abin yake ba ba haka ake so son ya kasance ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace hatta akuna ahabba ilayka min nafsik har sai ka fi so na fiye da yadda kake son kanka sannan ne ka cika mai so na haka Allah yake so fa qala umar sai umar yace fa innahu al'ada wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi ya rasulullah ya ce to tun da na ji haka daga yanzu wallahi na fi son ka ya manzan Allah fiye da son da nake yi wa kaina faƙalan da biyu sallallahu alaihi wasallama al'ana ya umar to yanzu soyayyar ta cika ya umar yanzu soyayyar ta cika da ka fi so na fiye da kowa son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yi masa ɗa'a son Allah ne da kuma yi wa Allah subhanahu wa ta'ala ɗa'a abubuwa ne guda biyu dole sai ka haɗa su sannan ka cika mumini ka so Allah ka yi masa ɗa'a ana son Allah ne a yi masa ɗa'a idan an so manzan Allah an yi masa ɗa'a ce sa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin Anas yake cewa sadasun man kunna fihi wajen halawatar iman abubuwa guda uku duk wanda ya sifanta da su manzan Allah ya ce ya ɗanɗani zaƙin imani ma'ana shi mumini ne shi sai manzan Allah ya ce an yi yakuna Allah wa rasuluhu a ahabba ilayhi mimma huma ya kasance ka fi son Allah da manzansa fiye da komai wanda yake ba su ba ka fi son Allah da manzansa fiye da ɗanka ka fi son Allah da manzansa fiye da iyayenka ka fi son Allah da manzansa fiye da ƴaƴanka ka fi son Allah da manzansa fiye da matanka fiye da ƴan uwanka fiye da danginka fiye da dukiyarka fiye da kasuwancinka fiye da kadarorinka ya zama na Allah da manzansa su da manzansa su ne akan gaba duk wani abu da zaka zo yana bayan Allah da manzansa sai kayi haka sannan kake zama cikakken mumini ya ɗan uwa dukkanin wanda yake son samun matsayi madaukaki da daraja madaukakiya a cikin aljanna yake so Allah ya tashe shi tare da annabawa da siddiqai da manya-manyan bayan Allah to ya so manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ɗa'a ya bi umarnin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sannan ya bi shiriyar tafarkin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama idan ka bi wannan za ka samu ɗaukaka a duniya ka samu ɗaukaka a lahira ka tashi cikin annabawa da manzanni da siddiƙai da salihan bayi tare da cewa kai baka komai wanda ya kama kafar abin da suka yi ba amma son da zaka yi wa manzon Allah da biyayyar da za ka yi masa da ɗa'ar da za ka yi masa da bin tafarkinsa da za ka yi shi zai kai ka wannan matsayin wani ya zo wajen manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi yake cewa ya rasulallah faɗa min yaushe ne ranar tashin alkiyama manzan Allah ya kalle shi ya ce ma a adatta laha kai kuwa me ka tanada da har kake neman alkiyama ka tambaya yaushe ne me ka tanada me ka taka wani irin aiki kai wannan sahabin sai ya ce wallahi babu abin da na tanada ya manzan Allah ba zan ce ina da yawan sallah ba ba zan ce ina da yawan azumi ba ba zan ce ina da yawan jihadi ba ba zan ce ina da kaza da kaza ba abin da na san na tanada kawai shine ina son Allah ina son manzan Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce anta ma'a man ahbab to ka sani ranar alkiyama kana tare da wanda kake so kana tare da Allah kana tare da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam Ana bin Malik Allah ya fara mishi yadda yace wallahi tunda nake ban taɓa jin wani farin ciki da jin daɗi irin wanda na ji a cikin amsar da manzon Allah ya ba wannan mutumin na cewa an tama man ahbabta ba yace wallahi ina son manzon Allah ina son Abubakar ina son Umar kuma ina fata Allah ya tashe ni da su ranar alkiyama ko da ban yi aiki irin nasu ba la ilaha illallah wannan shine irin son da sahabbai suke yi wa manzon Allah ya 'yan uwana ya tabbata a cikin ainihin wato hadisi hadisin zaid bin dusilla, bin da inna Allah ya kara mishi yadda ɗaya daga cikin manya-manyan sahabbai ƙurashawa suka kama shi suka sa aka kamo shi aka kawo shi za a kashe shi aka ɗaɗɗaure shi da abin ɗauri aka zo da takobi a zare ya tabbatar kashe shi za a yi abu sufiyan allah ya kara mishi yadda lokacin bai musulunta ba yake cewa ya kai zai rubin da inna ya ce ina haɗaka da girman allah ka faɗa mun gaskiya yaya za ka ji a ranka yau a ce muhammadu ne a hannunmu mun ɗaɗɗaure shi za mu kashe shi ya za ka ji a ranka a kawo shi a ɗaure shi za a kashe shi kai ka koma ka zauna a cikin iyalanka ya za ka ji a ranka zaid ya ce na rantse da wanda raina yake hannunsa ba zan so a ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya zo wajen ku ya taka ƙaya ya ji zafi ba ya ina gida wajen iyalina a kwance. Kaya! ba zan so manzan Allah ya taka ya ji zafi ba lantana a ce kun ɗaure shi kamar yadda kuka ɗaure yanzu za ku kashe ni ku kashe ni ya fi min sauki akan manzan Allah ya je ya taka kaya ya ji zafi la ilaha illallah waɗannan su ne sahabban manzan Allah da yadda suke son sa suke kaunarsa shi yasa Abu Sufyan yake cewa wallahi ma ma uhibbu annam yake cewa wallahi iji abu sufyan ya ce abu sufyan yake cewa wallahi na rantsi Allah ma ra'aitu minan nasi ahadan yuhibbuhu ahadan ka hubbi muhammad ka hubbi ashabi muhammadin muhammada yace na rantsi da Allah ban taɓa ganin wani mutum da ake son sa ake jin sa a jika ake kaunar sa kamar yadda sahabban Muhammad sallallahu alaihi wasallama suke kaunar sa ba yace ba ta ganin mutumin da ake so kamar yadda sabu suke san manzan Allah ba a lokacin Abu Sufyan bai musulun da yake faɗa wannan magana ya ƴan masu albarka akwai misalai waɗanda suke masu tarin yawa waɗanda suke nuni a bisa ga tsananin soyayya sahabban manzan Allah sallallahu alaihi Wasallama zuwa gare shi daga cikin misalai za mu kawo misalin afdalu hadhihi umma mutumin da ya fi kowa falala a cikin wannan al'umma shine na abbas lokacin da ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama zai yi hijira daga garin makka zuwa madina Allah ya umarci manzan Allah ya fito cikin dare ya je ya faɗa wa abubakar cewa hijira ta zo lokaci yayi da za a bar garin makka manzon Allah ya je ya kwankwasa wa abubakar kofa cikin dare abubakar ya taso ya tambaya wane ne ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce ni ne abubakar ya ce lallai babu abin da zai kawo manzan Allah gidana a wannan lokacin face al'amarin da yake mai girma ya yi gaggawa cikin rawar jiki ya buɗe ƙofa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo ciki ya ce me ya faru ya rasulallah na ganka a cikin wannan dare ya ce alhijiratu ya ababakar hijira ya fi abubakar Allah ya umarce ni da na bar garin makka فقال له أبو بكر الصحبة يا رسول الله سي أبو بكر يا من زن الله كأمن شين أبو كشي كما نريق كم يوانا هجرة تاردك كركة في كبني من زن الله صلى الله عليه وسلم سيتي دشي صحبة يا أبا بكر الله يا يد متفتر يا أبو بكر يعني عائشة الله يقارى متى يده تكي تشوى فرأيت أبا بكر يبكي manzo Allah yana cewa na amince sai naga sayyidina Abubakar ya fashe da kuka wama kuntu ahsabu anna ahadan yabki min al-farh wallahi ban taba tunanin farin ciki da jin daɗi yana sa mutum yayi kuka ba sai wannan ranar da sayyidina Abubakar ya fashe da kuka saboda manzon Allah ya amince za su hijira tare ba wannan ne abin mamakin ba ya uwana lokacin da aka fita daga garin Makka aka kama hanyar Madina sayyidina abubakar suna tafi da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah sai ya ga sayyidina abubakar yayi zariya ya wuce gaba manzon Allah yana bin sa a baya ana tafiya a haka sai manzon Allah ya ga ya ƙara yin zariya ya dawo baya a ci gaba da tafiya manzon Allah yana gaba abubakar yana baya zuwa can ya ƙara yin zariya ya dawo gefen dama zuwa can ya zariya ya dawo gefen hagu yayi gaba yayi baya ya kasa tsayawa waje ɗaya sai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake ce da shi ya abu zikirin me yasa kake wannan kai kawo ɗin me ya faru ka ka tsaya waje ɗaya ka tafiya ya ce wallahi ya rasulallahi sai ina tafiya a gabanka sai na yi tunanin fa za a iya biyo mu a kawo ma hari ta baya ya ce sai na yi sauri na dawo baya saboda in sun zo su tarar da ni in ina tafiya a baya sai na tunanin za a zo maka ta gaba sai ne sauri na dawo gaba don in sun zo su tarar da ni kafin su cin maka a haka ne tunanin za su zo ta dama na dawo dama dai tunanin za su zo ta hagu na dawo hagu manzo Allah ya ce kana tsammanin wani daga cikinsu zai iya zuwa ya cin mana a nan sai na abaka ya ce wallahi abin da nake tunani idan ya rasu manzo Allah ya ce ka kwantar da hankalinka Allah ya aminta da mu babu wanda zai iya zuwa gare mu lokacin da aka je garu saur kogon da za a yada zango ana zuwa manzan Allah ya yi ƙoƙarin shiga sai na abakar ya sauri ya sha gabansa ya ce makanaka ya rasulallah tsaya inda kake ya manzan Allah ba zan bari ka shiga ba barni na fara shiga na gani shin kogon amintacce ne babu wani abin cutarwa in na tabbatar babu komai da zai iya cutar da kai zan ma magana ka zo ka shiga amma inda wani abin cutarwa ba zan bari ka shiga ba gara ni na fara shiga ya cutar da ni kafin cutar wata zo gare ka haka abubakar ya shiga cikin wannan kogon ya dinga duba kogon nan ko'ina ya zama ne yana yaga tufafinsa yana toshe kananan ramuka don gudun kar wani abu ya fito ya soki manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ko ya cutar da shi sai da ya toshe ramukan gaba ɗaya sai wani rami guda ɗaya sannan abubakar ya koma ya ce manzan Allah yanzu kogo ya zama ready za ka iya shigowa manzan Allah ya shigo ya zo ya samu daidai ramin nan da bai samu abin toshewa bai a gadon bayansa a wajen ya toshe shi shi a ce a cikin ramin da akwai wani maciji. haka macijin ya dinga tsaransa yadda abubakar ya dinga tsaransa amma ya ƙi ya bari macijin ya fito don tsoron kai ya cutar da manzan Allah har sai da gajiya ta sa manzan Allah ya kwanta ya tada kai da cinyoyin abubakar tsananin wahalar da yake sha da gumin da ke fitowa a jikinsa saboda zafin dafin macijin nan ya daga a fuskar manzan Allah ɗigan wannan gumin ya sa manzan Allah ya farka yake tambaya sa ya faru ya ce wani abu ne a cikin nan yake cizo na ya rasu Allah manzan Allah ya ce me yasa ba za ka matsa ba ya ce wallahi ba zan iya matsawa abin da ke ciki ya fito ya cutar da kai ba ya rasulallah dan Allah haka muke son manzan Allah talha ibn ubaidullah Allah ya ƙara mishi yadda lokacin yakin Uhud yana daga cikin sahabban da aka illata a wajen yaki. domin duk wani wanda zai aka sifar talha a cikin malaman tarihi tarajim zai gaya maka hannunsa na dama ya shanye ya shanye an san shanye wa ai ya shanye yadda baya iya kataɓus da shi me ya faru lokacin yakin Uhud aka gaza yaki wani arne ya harbo wata kibiya ta taho kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama gadan gadan Talha ya ga ya ɗauko garkuwa ya kare wannan kibiyar ta lokaci ne za ka iya cimma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama haka ya sa hannunsa kawai ya tare wannan kibiyar tare kibiyar da zai tafasa mai jijiyar da ke tsakanin take kula da joint ɗin hannun gabaki ɗaya sanadiyar haka hannun tsalha ya tsinke ya shanye ya zama ya daina amfani waɗannan su ne sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ba iya maza ba akwai ɗaya daga cikin matan sahabbai wanda a lokacin uhud aka kashe mahaifinta aka kashe mijinta aka kashe ɗanta aka kashe ƙaninta uba miji a ƙani a lokacin da aka fara da labarin an kashe mata wani an kashe wani a lokacin aka fara kururuwar an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matar nan ta taso tana daga cikin matan da ake tafiya da su yaƙi suna bayar da fasikar agajin gaggawa ta taso cikin gudu da rawar jiki tana tambaya yaya manzon Allah ina manzon Allah yake ana cewa mijinki ya mutu kana ba shi nake tambaya ba manzan Allah nake tambaya babanki ya mutu ba ta shi nake ba a wani hali manzan Allah yake ciki danki ya mutu manzan Allah yake tambaya sai da ta je ta ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan ta kai ta ce alhamdulillah kowace musiba mai sauki ce matukar ba akan manzan Allah take ba masifar mutuwar uba mutuwar miji mutuwar ɗa mutuwar ƙani a wajenta duk ba masifa ba ce musifa ita ce musiba da ta samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya'yan uwa wannan kaɗan ne daga cikin misalai na irin so da ƙaunar da sahabbai suke nuna wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na Aliyu bin Abi Talib Allah ya kara mishi yadda ake tambayarsa wani irin so kuke yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na ali yace yake gaya wanda ya tambaye shi yace ba ni labari kai ne kake tafiya a cikin sahara cikin tsananin zafin rana ta yi kwana da kwanaki kana tafiya baka ci abinci ba baka sha ruwa ba kwatsam sai a zo maka da ruwa wanda yake mai tsananin sanyi yace ka gaya min a lokacin akwai wani abu da kake bukata a rayuwa ka fiye da wannan ruwan mutumin ya ce wallahi a lokacin ba ni da abin da nake da bukata nake da kwaɗayi sama da wannan ruwan ya ce to na rantse maka da Allah muna yi wa manzan Allah so fiye da son da mutumin da ya tsinci kansa irin wancan halin yake wa ruwa a lokacin da ya samu kwana da kwanaki a cikin sahara kowa ya san sahara yadda take da tsananin zafi ga yunwa ga kishirwa a zo maka da ruwa mai sanyi ya ce to san da muke yi wa manzan Allah ya fi son da za mu yi wa ruwa in mun tsinci kan ma irin wannan adam yaya nake son manzan Allah ni da nake magana kai da kake sauraro na yaya manzan Allah yake a zuciya kai yaya kake son sa da yawan mu muna da'awa a baki cewa muna son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma babu wani aiki namu da zai nuna tabbas muna son manzan Allah kamar yadda waɗannan sahabban suke gabatar da manzan Allah fiye da komai nasu fiye da rayuwarsu kanta fiye da rayuwarsu kanta ibn da suna da muka yi magana a kansa wadda su ƙurashawa suka kama ya samu shahada a lokacin yakin Uhud. lokacin da ya samu shahada da aka fito da gawarsa a gadon bayansa an samu kibiyoyi da masu da aka harbe shi sama da harbi guda saba'in yaya aka ya samu wannan harbin a jikinsa kafin ya mutu ya same su ne lokacin bayan kariya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da al'amari ya rincaɓe ana harbo manzan Allah ta ko'ina haka ya zo ya kifi a kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kibbau da masu suna sauka a bayansa amma bai yadda ya daga ya bar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ba zafi da raɗaɗin da yake ji bai sa ya manta wa ya kare ba ya yadda ya rasa rayuwarsa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tsira waɗannan su ne sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda mafi tsadar maganar da ke fitowa daga bakinsu a koyaushe shine ka ji suna cewa fi daka abi wa ummi ya rasulallah. mahaifina da mahaifiyata su zama kwansa a gare ka ya manzan Allah sun yadda su bata da kowa su shirya da manzan Allah sun yadda su rabu da kowa su rayu da manzan Allah sun yadda su rasa komai su samu manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam babu wani abu da suke fifitawa a rayuwarsu fiye da manzan Allah babu wani abu da suke so suke kauna fiye da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam waɗannan su ne ababen koyi a cikin al'umma a wani mai magana yake cewa fa tashabbahu in lam takunu mithlahu inna tashabbuha bil kirami falahun ce kai kamanceceniya da su in ba za ka iya zama kamar su ba domin kamanceceniya da mutanen kwarai shi kansa rabo ne a wajen Allah ya ‘yan uwana masu albarka akwai misalai da yawa wanda ba mu da lokacin da za mu ta kawo su duba da cewa lokacin mu ya wuce mun riga mun ƙara lokaci mai yawa amma insha Allah ta'ala a haɗuwa ta gaba za mu ɗora a kan wannan hudu ba samu mai albarka fatan da muke Allah ta'ala ka ƙara mana son annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam Allah ka sa soyayyar ka zanta soyayyar kowa da komai a cikin zukatanmu Allah ta'ala ka tayar da mu tare da shi a cikin aljannar ka Allahumma izz al-islam wal muslimin wa adalla shirka wal mushrikin wa dammir a'daka a'da ad-din wansur ibadika al-muwahhidin واحمي حوزة الدين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبعك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وأف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما يلقى الثوب الأبيض من الدنس واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن كل فرعه الراشدين ولأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين